Albishirinku, fari ko ja, to ni shudi nake so. Ku dai saurare ni nan, kuna da gani abin da nake a wayata. Manhaja ta MD Films na sauke, domin shege kwarkwatocin idanuna, wato singi singin fina-finan Hausa ne a ciki da yawa. Ga sunan iri-iri daban-daban launi-launi nau'i-nau'i. Amma akwai na barkwanci? Ta, bari ma ka ga. tarayya ai kallo za ka yi ka cancare da ya kamata kai amma ba abun ba magana a ah, kun ji ne na fina-finai da wakokin hausa ziryan kodumo za ka yi iya kodumo ina gaya ma ta ka ce yau ba bacci kenan in ka sauke manhajar ba ga ta nan dai kuna ganin ta manhajar mg films ku kuma musu ta daga google play store kuma ku tafa min da wanda lokaci kamata mu je asibitin nan ne ka mana time kamar karfe biyar na yau yayi na yamma ba matsala shi kenan sai yanzu an ɗauke ki mu to sai na ji ko ban shiga ma dai mu ɗauke ki dai mu tafi to ba matsala to bari koma ne ni ne ajalinki Allah sarki Nuratu kai haƙuri laifina ne na jawo miki jinyar da baki ji ba baki gani ba ki daina faɗin haka duk abin da Allah ya so haka yake tsara bawansa haka ne gashi za a yi bikin babu ke zan ta daya ki da addu'a Allah ya ba ku zaman lafiya ni kuma Allah ya ban lafiya amin nuratu yanzu da a ce mutuwa ne kin ga gurin bikin ma ba zan je ba saboda ƙasa ta danne kunnuwa na ba sa ji ido na kuma a kin ga kenan abin godewa Allah insha Allah inda na samu sauki shikenan Nuratu, ya na wuce yana jira na. Ya ce in gaishe ki. Ina amsa ki daina kukan da Allah ya haƙuri. Sai an ji ma. Ki daina kukan. Ni ne ajalinki. Ni ne ajalinki. Allah ta cika zama haɗini da ke daga kowace amarya tana farin cikin wannan dare amma sai dai naki daren a yau na bakin ciki ne ni ne ajalinki yasir ban gane kake nufi ba kuma kowane ango yakan jiwa amaryarsa a wannan daren da kaza amma kina ki angon a wannan daren ni ne ajalinki yasir wasa kake ko da gaske kuma kowace amarya burinta a rayuwarta ta ga wannan daren amma ke da kin san wannan daren naki haka yi da ba za ki burin ganinsa ba domin shine daren mutuwarki yasir Ni ce fa matarka. Ka tuna jiya fa ka daura mana aure. Yau aka kawo ni ɗakin ka. Ya san me na maka zaka kashe ni. Ya san wani laifi na maka zaka kashe ni. Zan kashe ki ne saboda ɗaya ya da ganka haka a zo ne kana kuka ba kuma yaya akwai matsala ne me ke faruwa Aya, yaya hakuri mu shiga ciki sai in gaya maka saboda magana ta baka ban amsar amsar tambayar da na maka ba yaya magana tana da tsayi ne amma ka yi haƙuri mu shiga ciki sai in gaya maka bani amsar tambayar da na maka ba wai na fatima ne yaya fatima fa ta rasu eh Allah ta rasu ko ta yarinya jamila da take son usman ta yi juyin duniya nan ya saurare ta yaƙi saurara ta sannan ya gaya mata cewa akwai wacce yake so kuma ita zai aura fatima kenan to da ta ga babu yadda za ta yi ta same shi shine ta yi duk kulle-kullen da ta yi ta kashe shi daga fatima har usman ɗin gaba ɗaya saboda tana takama ita 'yar gidan masu hali ce ya gidan attajiri ce inna lillahi wa inna ilaihi amma bai saba ka kira ni a waya ba to iyaye na kira waya ka na kiran ni na kiran kiran duniyan nan waya ka ta ki shiga sai na kula ni kuma gashi nan ni kadai ne babu irin kokarin da ban yi ba domin abin haƙi abin ko saurara ta ma ba a yi saboda an gaba mu da hali ba komai wallahi na yi alƙawarin ba zan bar ta ba dan tana takama da kowa ce ita da izinin layi ni ne ajalinta wallahi ba zan bar ta ba ta kashe rai har biyu don tana takamar wata ce ita mata ba ta ji ba ba ta gani ba ke ce sanadi na silar mutuwarta ba zan yafe ba sai na ɗaukansa ba zan yafe ba sai na ɗaukansa yaya wannan yarige a ita ce wannan kisan gata nan wannan mai farin mayafin wannan tana bangaren eh ita ce lai abdi wannan in duk duniya gatan ta ne wallahi sai na kashe ta ni ne ajalinta wallahi idan duniyan nan gatanta ne wallahi iya bakin kokari na sai na kashe wannan yarinya wallahi sai na halaka ta ita kadai rai biyu ma ta kashe shiga mu ajalinki Ah! Ah! ta bata ba bata gani ba ke ce sanadi na silar mutuwarta ba zan yafe ba sai na ɗaukansa ba zan yafe ba sai na ɗaukansa amma yaron ya ya cuce mu Allah ya isa tsakaninmu da shi ba za mu taɓa yafe masa ba amma ba laifin yasir ba ne laifiya ne laifin yar kuce son zuciyara shi ne ya jawo mu na kashe mutanen da ba su ji ba ba su gani ba kisa su waye ka kashe na kashe usman da fatima kan su Abdul da Usman ga fatima na kuma ita ce karama a cikin ya kamata kula da ita mu da abin da ta yi wanda bai dace ba bai kamata ku zira mata ido ba ko ba haka bane to ni dai zan tafi ba matsala in Allah ya bi insha Allah za mu kiyaye to ni zan tafi ina dawo ke wani ya lara ya dara ka amin amin Allah shi ke amin amin to ka da tara ni ni zan raka shi ke kuma ba sai na ga miki ba ya kamata abin da kika san yayi kyau ina nan ma ina nan yaya ta san na yi amma ba a ce ka dake ta ba ai ba ka ce ai ba duka ba oh to kaje wai shi ka da kan mai mata ko to Allah baka guri Allah shi ke hanya a dawo lafiya mu waya na ga kuma yiwo ba kasuwa ne ba a wallahi nake gaya ma ba harka wannan matar fa mai wannan mm. wallahi nake gaya maka tana bi na bashi haka ta dinga aikowa ga dai kayan an siyo amma wallahi ba ka so san ni mutumin tuwo ne ah. wanda baya son tuwo ai ya bar dan gado Wa alaikum san san da zuwa ja. Yawa sannu. Mai mai mai ne ko? Eh galon daya za a bani. Kawo kawo. Sai dai galan daya naira ɗari biyar ne a ja.

kai na gode yanzu dubu ɗaya ta zo da sassafa wallahi amma kuma ka san wani abu wani kallo na gyaran yin na tana maka fa Allah ko wallahi talla na gaba ɗaya kamar ta nitsi ni ya tunda na ga ɗari biyar na manta da magana wani kallo da take ya kamata yanzu in je gidan nan in tuwan nan ta dubu ɗaya nan sai ma in biya ta bashi zan ni ma Allah kawo wata taimu haka don girman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko tallama zan fara a sai Petir A wannan zamanin. Mm. In budurwa ta ce tana son saurayi. Eh. To, in ta sanar da shi me abin nan da matsayin ta wurin shi. Wallahi hakin ba da dariya. Wannan irin tambaya ce haka. Ni dai kawai ki amsa mu kai tsaye kuma tsakani da Allah za ki amsa mu. Hmm. Ito, idan son ya gaisu, za ta iya gaya mishi. kenan kin ga ta kai ta kawo amma idan hassan bai kai su ba na menene na faɗa to in ta sanar da shi in bai amince ba fa a'a yusu ta haƙura ba za ki gane ba ne to me yanzu ya kike so a yi to ai barki ji ko wacece wannan ta tabbatar mara hankali mahaukaciya da bata san kanta ba in ba rashin sanin mutuncin kai ba za a kace kana son namiji to wannan kawai zubar da mutunci ne kuma ni ba zan taɓa ɗauka ta mai mutunci ba kuma wace ce to shikenan daga yau ki ɗauke ni a cikin jerin matan da suke zubar da mutuncin su ba su san darajar kansu ba ba su da hankali ki ɗauke ni a jerin su jamila kina nufin ki ce min ke ce kwarai kuwa ni ce kamar ki kina son namiji ni wallahi ba zan iya ba ba za ki gane ba noratu Kayan ya haɗu duk abin da mace take nema a gurin namiji kayan nan ya rufe kofa wallahi kin ban mamaki kawai ki taimaka mu in taimaka miki da me kina ganin zan je in ce namiji kina son shi ne ko me ali ba abin da zan taimaka miki to ba zan iya ba a'a ni dai ban ce ki je kai tsaye ba kawai ki raka ni ni in ya mishi wallahi kin gani nan babu inda zani yau dan ba fitowa ne da in je ce namiji kina son shi ba kai ban ce yau za mu je ba ai ko gobe za ki iya zuwa sai kira ka ni je. Allah ya kai mu idan kuma ya mutu wulakanci ce ta kaso <laughs> za ki gane ba ne so ne hmm. a ni ba san da zan ce namiji ina son shi kai tsaye gaskiya ba zan iya ba ina gaya miki a ki iya tuwo miyan kuka ki ga kwanciyar hankali to waye ce maka ban iya ba a to tun da kin ya aikin sabon assalamu alaikum wa alaikum assalam mai kuke so ne mun ci biyu muna son magana da kai. Ai duk wata magana da kuke so ku yi, ku yi ta a nan. Kuma a gaban matata ina ganin zai fi fa'ida saboda idan ma ban ba ku ansa daidai ba sai ta bani shawara yadda zan ba ku daidai. Ina jin ku. Dalla malam, tun ranar da na ido hudu da kai, na ji na kamu da sanka. Sanka ya shiga birnin zuciyata ta inda ba zai fita ba. Na zo ne in gaya maka sanar da kai abin da yake damuna a cikin raina. yanzu baiwa Allah saboda Allah kun yi adalci kenan ki zo ki ganni da matar da zan aura tana watso min kalaman soyayya ina cafkewa ina jin daɗi ki ce kina so na kuma a gaban ta akwai jan fuska dan Allah dan Allah me kai baka da tausayi ne ka tausaya mu ni ba zan iya cire sanka a cikin zuciyata ba to yanzu dai dan kin kamu da so na shikenan sai ki zo gaban matata ki to yanzu ma ita ce dai nake ganin in ma tausayin ki zan yi in ce ina son ki ko da so ɗaya ne ita ce za ta sa nan faɗa amma ki zo gabanta kuma kina mata haka ai bai kamata ba da ma za ki ba wa zuciyar taki da take turo ki haƙuri da yafi miki ke ba da ke nake yi ba ki da masifan ki ya nuna min ke wace ce to ki yi shiru ba da ke nake yi ba dakata ina yi da wanda ya isa ne ba da ke nake yi ba ai tun da ya isa ni ma kuma na isa to da wannan tatta mauje mun je da wannan kai ma ban da abinci ni gaba ɗaya ma kin ban mamaki kun ban da kaddara me zaki dan black market mai fa fetin fa yake siyarwa amma kin zo da mutunci ki da komai kina kina zuwa da kake mutunci kuma har ana tsaya na ga miki magana kina ji na yanzu ki zo gaba na kina ci mata mutunci kuma ki ce in tsaya in saurare ku kun gani fa ba tashin hankali nake nema a nan ba tunda ku na fuskanci tashin hankali kuke nema ta nan kuka biyo da Allah ku ta nan ku ki zo kina da wani hakikanci dan Allah kinga ki zo mu tafi haba nake ga riga ki fada ta yi ke ma da kin samu dama da kin ce kina san dan bumburutun <laughs> ina dai kun kasa haja ne to ku je da haja ku ba a dan black market ya ce baya su kinga ki zo mu tafi kawai zo mu tafi gyare shi eh, amma ka sani wallahi sai ka nemi inna ta gaira Aisha zauna da Allah sai ta zauna da Allah rabu da su kin ji fa wallahi cewa za ta yi tana so ni fa yanzu tuwon nan fa bai su ba bayanai Allah yawwa wanda ke ka nake ga zai fa fa'ida wallahi kawai ina tsoron ranar da wata za ta zo ta raba ni da kai ne ke kike tsoron haka ni na san babu wata wadda za ta raba ni da ke kuma soyayya tsakani na da ke ai mutuwa ce ka raba ki kwantar da hankalinki kamar kin jika tsimma a cikin ruwa kin san ba wani abu da zai tashi hankalin Haka ne gaskiya. kamata mu yi sauri mu je ba saboda kin gani tuwo nake jira miyar kuka. Kaya ka cika cin tuwo da yawa. Ai wallahi idan baki iya tuwo ba ki sani akwai matsala. To shi kenan zan koya. Amin da mu je koya. Gaskiya ne. Yawa. Kin ga nan ne. Oke. Mu shiga daga ciki to mu shiga. sannu wa Allah ke ma sannu kin gane ni kuwa ya ba zan manta wannan baka fuskar da ta saya soyayyar mutum biyu ba ba komai ko me kika gaya min ba zan damu ba dama wata alfarma nake nema a wurin ki ina son ki nema min alfarma a wurin Usman ya anshi soyayya ta abin da ba zai taɓa yiwa ba kenan ba wai ina nufi in ya anshi soyayya ta ya rabu da ke ba zai kasance yana tare da ke yana tare da ni Allah sarki to duk ki rike kayan ki bana su. Kin gani? In kin min wannan alfarma. Gida? Mota? Kuɗi? Zan iya mallaka miki. Allah sarki to duk ki rike kayan ki bana su. Ke? Kar ki ga ina binki ta hanyar laluma ki ɗauka ki nake ji. Ba sauro nake ji ba. Kwace Usman a wurinki abu ne mai sauki a wurina. ai kin san abin da ba zai taba yiwa ba kenan ina son in biki ta hanyar laluma ne ba wai ina jin tsoron ki ba kina ji to bismillah mana haka kika ce haka na ci dan haka a tattara abin mana kofar gidanmu Kawata. ji wai gida ina gidan yake ba ga gida ba amma kin ya dauko kafafuwan ki kika zo kofar gidan ai ni ban ga gidan ba dala ku tattara ku ba mutane guri zo mu tafi za ka gane fuskar fa kun raina mun hankali in ba rainin hankali ba ku ɗauki wannan kayan ku kawo mun shi kuke za ku sai zuciyata ba ku san black market ɗin nan da nake yi ya rufa mun asiri ya mun riga ya mun wando ba to bari in gaya muku abin da ba ku sani ba wallahi siyar da mannan ya rufa mun asiri wanda wallahi tallahi babu wani abin duniyan da za ku ɗauka ku kawo min da zai cire soyayyar fatima daga cikin ta kun fahimta ne don allah don annabi usman ka taimaka min na riga da na kamu da sanka ka ba yadda na iya usman don allah na roke ka kuma sayayyan nan tsakani da allah na maga tsayayyan nan ba da wata manufa ba ni ma don allah don annabi ki tausaya min ki ji kaina ki ji tausayina ki tausaya min ni ma ni ma wannan kin karfan da ne ba da wani manufa na karfa ba ki ban in ji da abin da yake gabana ko ba haka bane fatima nake so ita ce a zuciyata ku tattara kayan ku ban wajen haba mala wai kai dan Allah wani irin mutum ne kafa musulmi ne kai kai yanzu dan Allah baka tunanin kana da kanwa mace ne tsakanin da Allah yanzu idan ta fara soyayya ita irin wannan idan aka ci ba a sata zaka ji daɗi ne amma jibaiwar Allah nan kullum ba ma take da wayan sanka sai wulakanta ta kake yi kuma an kama kaya ka ce baka sun ku bayan kai mabukaci ne ka san kana ni mabukaci ne ai ba bara ki ga ina yi ba kuma idan ina da eh, tunda ina da kanwa shikenan bari in koma ƙasa uwata sai ki mun wa'azi sai san kin daura daga inda kika tsaya wallahi tallahi in ba ku dauke kayan nan kun bar nan wajen da shi ba zan ɗautiyan nan na rantse da Allah in zane ku da shi tunda abin da kuke nufi kenan ku tattara ku dauka ku ban dauka ku ban nan da shi dan Allah nan zo mu tafi iskancin banza iskancin wuri ya ya ya lafiya duba boyen nan fa ɗan rainin hankalin wato sun ɗauke ma zuwa take tana ce min ɗan black market ta san black market ya mun riga ya mun wando ba wani ai yarinyar da ta zo nan ta sai mai ko ita dai wallahi da sai dai ka zo ka samu ina ta zuba mata wannan jam ta dawo kenan ai tiran nan da naga tana ko wani irin kallo to na san cewa akwai wani abu 500 din da ta baka ta biyo ka dan 500 a to 500 din da ɗari biyar ɗin za ta dinga ban ta ce ba ta so na ni da ya ba mu su mata yanzu matsalar suna da problem eh. yanzu yanzu nan sai ga yara sun je su ai soyayya soyayya ni ba yanzu da magana soyayya ba gara fiye watan naira goma wallahi nake ganin ka ba fiye watan naira goma kawai ya ishi ka ɗauki yan bambarutu marasa sana'a ba ta san wannan siyar da man ya rufa mun ya fi ma ya fi ya mun riga ya mun wando ba ya fi ma me yake damun kin haka wallahi wani abu ne yake damun mu na me wallahi abin da yarinyar nan take yi ne yayi yawa dole ta takura akan dole sai Usman ya so ta ita rayuwa abin da nake so ki gane shine kawai addu'a duk wannan haukan da take yi idan ba matarsa bace ba ba za ta aure shi ba sannan ta gama haukanta idan kuma Allah ya sa matarsa ce sai ta aure shi sannan ke kanki idan Allah bai sa zai ki zama ta saurayi da ki har ita ba wanda zai aure shi saboda ka abin da nake so ki sa ranki shine kawai ki hakuri ki ci gaba da addu'a iya abin da ni kawai zan iya ga mai kenan amma wai ki zauna kina zama tunani kina kaza kaza sai ki je wani abu ya same ki ni kuma babu ruwana Allah ma ya gani na fita tunda na ga miki tashi ki je ki sallah kira sallah tun da amma kin zo kin zauna kina kina kina tatagumi saboda su yi Mafutan banza mafutan. Inda kika kawo abincin nan na ga hankalinki a tashe me yake faruwa? Ya hankali na ba zai tashi ba. Me ya faru tu? Gaya min dan Allah hankali na ya faru. Komai ya faru. Komai ya faru. Na me ba? Wai a ce yarinya nan ta bi na har gidanmu ta je ta ci min mutunci. ka ce wai ni in siyar mata da soyayyar ka idan ina so kuɗi mota gida duk za ta bani siyar da soyayya ya ka ce wani wanda ya kasa mai yana neman mai siya to ta ce ko ba ka so ko ba na so dole sai ta yi soyayya da kai to da kika ce mata dai ba za ki siyar ba sai ta ce me ta ce da ni da kai ko ba ma so dole sai ta yi soyayya da kai kuma ta ce in ba ka ba wallahi sai ta ga bayan mu to yanzu abin da ya kamata mu jira Abdul ya fito idan Abdul ya zo ya samu za mu je gidansu mu kai togaciya ni ba na son tashin hankali kin ga babbar damuwa na a ce kina so na kuma in na kasa man nan in saida in je in siyo wani mu kai kara a mana katangar karfe ne da saboda kin ga irin wannan abin kan wani tsautsayi ya zo ya faru wanda tun farko a samu a raba mu da ita kuma kin ga kin ka abinci kuma babu ruwa kuma kin san halina eh yanzu za a yi Dan siyo min ruwa na san ba za ki rasa. Wannan ma'aikacin banza ne zancen wofi. Dan me za ki rika zubar da wa da kanki mutunci? Ki rika bin saurayin da ba ki ke ba. Wannan ai hauka ne. Ke banda ki Jamila. Ki dinga bin yaron da ba kaunar ki yake yi ba. Wani irin zubar da mutunci ne. Sai ka ce ba mace ba, ki dinga bin yaro. Jibi da kimar ki da darajar ki da mutuncin ki ki dinga bin wani wanda ba kaunar ki yake yi ba. Akan me? Ana magana kina jin mutane kuwa. Tashi ki ba mu guri.

kai kanta ba ke amma ba yanzu yanzu nan na je na kai kara gidanku na ci a shiga tsakanina da ke bane me yake damun ki ne wai dole ne dole ne sai an yi soyayya nan da Allah ba shi bane Usman ta so mu yi magana idan na taso Allah ya tsinan ba zan taso ba ba zan taso ba dan Allah dan Annabi Usman ka saurare ni mana ba zan saurare ki din ba ba zan sau ta ce ba zan saurare ki ba to shikenan bari ma ki gani kina ji na ai abin da yake faruwa ban taba ganin manja irin wannan ba ai ni ma abin da to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me kika masa haka kina so ki ga me na masa ina so ki ga me na masa bari in nuna <laughs> so kike so ki ji me na masa to bari in nuna masa bari in nuna miki abin da na masa dan Allah saina Shi ya jawo mu. Allah ya surya ne ya kashe ni. Ya daren aure na. Ni ne ajalinki. ki dai Allah ya isa Allah ya wadaran halin ki wannan ban haihuwa ba ta yi ba ta yi rana ba haka kawai saboda rashin mutunci kin sa na je na sa an kama dan mutane an je an gargame shi ana ta horar da shi ana wahal da shi akan abun da bai ji ba bai gani ba to dole je sa a fitar da yasir dole je sa a fitar da shi ban yafe miki ba Allah ya saka masa kuma me ki ki nake gaban zan mutu Hmm, Jamila kar ki faɗi haka za ki tashi Allah ya Amma Ba zan tashi ba, maki ya fi min. Amma ko ba ya raina, ki roki abba ya yafe mu. Ba za ki mutu ba Jamila, Allah ya yadda za ki tashi. Jamila! Jamila! Jamila! Jamila! I love 去。